bincike ya nuna cewar sanadiyar shigowar sabuwar shinkafa kasuwa da aka shuka a daminar bana ya kawo sauƙin kuɗin shinkafar abdulhamid muhammad wanda aka fi sani da suna Ladi tula shine shugaban masu fatocin shinkafa a jihar gombe ya yi ƙarin haske kan batun a hirata da shi ta wayar tarho shinkafa an samu sauki ba an karya farashi ba farashin ba mu muka kara shi ba kuma ba mu muka kawo shi ba wancan karon lokacin da sai tsada Allah ya kawo shi yanzu kuma a cikin ikon Allah komai al'amura ya canza shinkafa a samu sauƙin saboda sabuwa ta fito. Yanzu shinkafa nawa take? Na'am to ita shinkafa dai kala kala ne akwai da ake sayarwa ana ce mata Jamila ta ce ta fi kowace kyau ita buhunta a yau abun da ake ce da shi a Gombe ana ce da shi naira dubu ishirin da biyar sakamakon kwanaki kamar shekaran jiya ko kuma wata shekaran jiya ana sai da shi dubu talatin da bakwai yau ana sayarwa ashirin da biyar akwai karama wadda ba ta kai ta ba ita kuma da muna sai da ta dubu ashirin da bakwai ashirin talatin to yau ana tare da dubu ishirin dubu sha takwas insha Allah nan gaba kaɗan muna ga cewa ƙasa da aka mace an samu sosai sakamakon an yi noman gwamnati ta tsaya sosai ta tallafa wa jama'a an yi noma sosai an samu amfani an samu amfani sosai insha Allah muna da cewa in Allah da gaba kaɗan kasa ma an samu da haka. Wannan shinkafar iyakacinta cikin garin Gombe ne ko kuma dai duka yankunan ƙananan hukumomin nan sha ɗaya ma haka ne. Yau ne abun ya fara labari ko ina an samu labari muna ga insha Allah ko ina da ko ina saukin ya ji a jihar To wannan farashi da yake ya sauko ƙasa na shinkafa dukkan masu sai da shinkafa ne abin ta shafa ku. Mu da jihar Gombe kan ya shafi kowaye kowa da yake harkar shinkafa ko kana da mai tsada to ta yi sauki. ko ba ka da shi ta shafe ka kowa ta shafe ta bangaren mu muka jihar Gombe tun da sanar shinkafa abin ya shafe shi. Wato kamar mudu zai kama nawa kenan. Mudun abun da ake sayarwa a garin Gombe duk abun da ya haɗu naira ɗari biyu da hamsin hamsin. Wasu fararawa ma suke tara suna cewa yau shinkafa ɗari biyu da hamsin hamsin layi ake ana saya a hannayen mutane. Wasu mazauna garin Gombe da na tattauna da su ta tarho sun shaida mini yadda suka sayi shinkafar. Bakar Muhammad daga farko a Gombe. Ya nawa kuka sayi shinkafa yau? Shinkafa yau yawa ita ita ke a bawar kuɗi ina ɗari biyu da hamsin. Sa'an nan kuma ta tuwo kuma naira ɗari biyu. Me ya haddasa saukan farashin nan? buhun shinkafa kwano ɗari biyu da hamsin hmm. sai na zaba. To shinkafan yar gida ce ko kuma ta ƙasan waje? Yar gida ce ga ta nan mai kyau don marabantar da yar gwamnatin ko buhu ne. Sunana Shafiu Idris shugaban matasa na cibiyar APC na Ainihin Organo Shinkafa ta sauka a Gombe saboda hannu ma na je da kaina na siyo. saboda ko ina kawai za ta dakawa ba masaka tsinke suna tafi suna ta sayan wannan shinkafa ɗin. Suwaye suke sai da wannan shinkafa? kashe kungiyoyi saboda kungiyoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo waɗannan matsaloli to sai zama na mai girma gwamnan gombe ya dakatar da ƙungiya idan mutum ka kawo abun ka zaka iya zuwa ka sayar kawai ba sai ka kira na biya ba a yanzu magana da nake gaya maka talakawa dai a gombe dai kan yanzu ko ina ka ji ka maganan kenan yanzu dai 'yan ƙasa za su fara sa rai da yiwuwar al'amura za su daidaita ganin cewar kuɗin cimaka ya fara yin ƙasa. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.